ya wanda ya bayyana a cikin komai subhanaka ilahi kai ka zan farko a ƙarshe kai kake wanzo duka ba rahama gare mu kamar zuwan manzo na farko ba da farawa ba a tuntun tuntuni na ƙarshe ba da ƙarewa ba a bayan zamani ba wanda ya kewaye da saninka na faiko baɗini ilahi dukkanin mai san ya san ka ya zo shi. To masu kallon mu barkamu da dawowa daga wannan hutu na ɗan gajeren lokaci kuma kamar yadda muka yi muku alkawari e, eh, cewa kafin mu tafi malam ya jawo shi matani na wannan hadisi kenan ko in ce wannan magana kenan na shi malam ibn taimiya kenan wanda insha Allah kuma za mu je ga shi malam domin yi ma masu kallon mu bayani dangane da abin da shi wannan magana nashi take kunshe da shi na'am na'am muna bayani ne kan cewa me ya faɗa a cikin littafin sa mai suna majmu'un fatawa majmu'un fatawa sannan muka ce a cikin mujalladi na 27 shafi na 221 amma inda muka buɗa mun buɗa shafi 243 ne to zai zama mun fara da shi shafi na 221 din kafin mu je ga da uku din kafin mu je ga 243 mu ga me yake so ya faɗa a nan wurin ga abin da yake cewa a cikin shi wannan littafi nasa a mujalladi na ashirin da na'am ga ibaran sanin wurin an gane ko yake cewa eh, wa ma zakarahu maslan wa ma zakarahu sa'il min al ahadis fi ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi fa kulluha da'ifatun bi ittifaqi ahli al ilmi bil hadis, bal hiya mawdu'a lam yakhruj أحد من أهل السنن ماذا المؤتمرة شيئا المؤتمرة شيئا منها ولم يحتج من الاحتجاج ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة الإمام أهل المدينة النبوة الذين هم أعلم الناس بحكم هذه نعم. بحكم هذه المسألة نعم. كره أن يقول ماذا أن كره ذلك an yaqula rajulu zirtu qabra zurtu qabran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau kana hadha al-lafz ma'rufan indahum aw mashru'an aw ma'thuran an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi lamma za lam yakrihu amada alimul alimul madina man huwa alimul madina ibn tamiya a cikin wannan littafi nashi mujalladi na 27 yake cewa eh, wa ma zakarahu sa'il abinda mai tambaya ya faɗa na dangane abinda shafi hadisai kan ziyaran kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dukkan waɗannan hadisan gaba ɗayan su da ifai ne wato ba a dogaro da su a wajen kafa dalili yake cewa bi ittifaqi ahlul madha bi ittifaqi ahlul ilm ahlul madha ahlul ilmi mm. bil hadis gaba ɗayan ma'abuta ilimi masana hadisi sun yi mm. ittifaki akan cewa wannan ba abin dogaro bane waɗannan hadisan dukansu wadda'una ne suka kirkire su suka dora su a cikin musulunci yake cewa balhiya mawdu'a ka gani ko yake cewa babu wani ɗaya daga cikin mi babu wani ɗaya daga cikin ahlus sunan waɗanda ake dogaro da shi mm. da ya mi da ya fitar da irin waɗanga hadisai din yake cewa kuma babu wani mutum ƙwara ɗaya da ya kafa hujja da dalili daga cikin a'imma na addini akan irin waɗanda su hadisai da na ziyaran annabi shugabanni wanda suke kamar irin su imam eh, maliki sauransu amma sai kawo cewa bal gashi nan ma shi maliku mm. imamu ahalil madina an gane ko maliku wanda yake muna so mu ce maliku ana wato imam malik imam malik na wanda ke shugaban mazhaba ba mala'ika ba ba mala'ika ba an gane ko yake cewa ban sani ba anan wurin dangantawa da ibn taymiya ya masa zamu ga cewa sahiha ce ko ko shi ma yayi irin abin da albani masa ne ahsantum yake cewa maliku yana ɗaya daga cikin manyan malamai na madina mm. yake cewa kai bilhassali ma shi yana daga cikin waɗanda suke a alamun nas waɗanda suka fi kowa sani dangane da abin da shafi hukuncin wannan ita masala ta ziyaran annabi akan cewa ya halatta ko bai halatta ba a wurin imam malik me ke gani imam malik ya gani cewa wannan karahiya ce mm, kamar yadda shi ya faɗa kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin shi na majmu'a din mm. majmu'a din fatawa sura kenan kuna ji ku waɗanda suke mabiya makaranta ta al-imam mm. maliki abinda ibn taymiya ya danganta shi da cewa imam malik ga abin da ya faɗa wala alai mun samu lokaci za mu zo mu isha maka cewa shin abin da ya faɗa dan haka ne haka ne ko ba haka bane yake cewa eh, karahiya ne mutum ya ce yake cewa kariha an ya ƙular rajulu zurtu kabran nabi sallallahu alaihi wa sallam karahiya ne kace na ziyarci yana kima bai so ma a ce karahiya ne kace na ziyarci kabarin annabi ko da kaumi ko da ka wannan ziyarar misali kamar zai zo anan ga mu ishara ko da kace misali assalamu maza, assalamu mm. alaikum masalan anan gaba mu ishara inda ya faɗa haka nan mm. yake cewa da a ce irin wannan al'amari din ma'arufi ne ma'ana cewa ziyaran annabi wani abu ne mm. wanda yake sananne ga dukkan al'ummar musulmi yake cewa ko kuma da a ce wani abu ne wanda shari'a ta shara'anta shi misali shari'a ta shar'anta mana cewa ya halatta a ziyarci annabi yake cewa ko kuma da a ce misali akwai hadisai na annabi da suke mana ishara akan irin waɗannan al'amari din to da bai da shi alimu din madina shine al-imam maliku da bai mi ba da bai karhanta wannan al'amari din ba da a ce ya zama to wannan abu mashru'i ne da abin ya zama to akwai hadisai da suke nuni akan wannan da abu ne wanda yake ma'arufi yana ganin hatta al'umma ma suna mana kin abin ne cewa ba sa ma so ya zama to ahsantum ko da ma a ce ka ziyarta ko kai da bakin ka bude baki ka ce ka kai ziyara ahsantum yake cewa inda dai a ce wani abu ne wanda shari'a ta da shi to da maliku ya bayani da kuma bai ce ba karahiya ne an gane ko to a nan wurin zan intikali wato zan gusa zuwa mm. shafe na 243 ga abin da yake cewa shi ibn taimiyya. annahu law kana eh, qabru nabiyina yuzar kama mm. tuzar al-qubur lakana ahlu madinati madha lakanu ahlu madinatihi ahaqqa madha ahaqqa an-nas bidhalika yake cewa muqaddara cewa kabari na eh, manzan Allah ko na annabin mu mm. barin karanta matanin gaba daya sai zamanto na fassara shi yake cewa kama anna ahala kulli madinatin haƙƙu bi ziyarati man indahum min as-salihin falamma ittafaqa as-salaf wa immatu din ala anna ahla madinatihi la yazuruna madha hmm. qabrahu bal wala yaqifuna indahu lis-salami idza dakhalu al masjid madha wa kharaju hmm. yake cewa eh, ziyaran annabi da a ce misali wata aba ce halattacciya da mutane sun yi mi da mutane sun zanƙin ita wannan ziyara ɗin kamar yadda ma'abuta wani gari misali idan suna da wani bawa mm-hmm. salihin mutum a garinsu mm. idan ya mutu misali zai da su ne gaba gaba su ne gaba gaba a wajen ziyartarsa to da a ce ita wannan ziyara din ta manzan Allah halittacciya ce musulunci ya yarda ita to da ahalin madina su ya kamata su an gansa a gaba gaba su ya kamata su zamanto suna ita wannan ziyara din yake cewa a lokacin da salaf da malamai na addini suka yi ittifaki akan cewa su ma'abuta madina madinatul munawwara ma'abuta garin manzan Allah mm. wato yake cewa salaf sun yi ittifaki wato waɗanda suke mutanensa mutane wanda suke tare da makarantansa da imatuddin ana wurin sai buɗe kofa sai ce dukkan a imma shugabanni na addini gaba ɗaya sun ittifaki akan cewa ma'abuta madinatul munawwara mm. me ake cewa ba sa ziyaran kabarin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba ma nan ba wala yaqifuna indahu lissalami ba ma ziyara ba muqaddaran ka shiga cikin masallacin ka shiga cikin masallacin manzan Allah na Madina kai sallah ka dan waiwaya ka ce ka yi mishi sallama ka da shi wannan ma ba su yi wannan yake cewa a'immatu din da daga shi kullum muna karanta a cikin sallama jazakallahu khairan kullum muna cewa a shahadu Allah ilaha illallah wa mm. ashhadu anna muhammadar rasulullah a ƙarshen cikin tahiya da muke yau da muke cewa tahiya mm. ko abin da muke cewa tashahhud muna cewa me assalamu alaika assalamu alaika mm. wannan kafin din ta ba ce ta mutumin da yake nan ne ko assalamu alaika ya rasulullah yake cewa bal wala na indahu lis-salami idza dakhalu masjida wa kharaju wato a'imma sun ittifaqi da malamai na salaf sun ittifaqi da shugabannin addini sun ittifaqi akan cewa ba a ziyartar annabi sun ittifaqi akan cewa ma ko an shiga masallacinsa an yi sallah an ba zai yi mishi sallama ba yake cewa wa illam yusamma hadha ziyara bal maza madha lahum zalika inda ghayr safar duk da ba mu za mu iya mishi ziyara ba to wannan ɗin ma karahiya ne muƙaddara cewa ma ya harto karahiya ne amma wanda yake ya zo daga nesa a matsayin zo ziyarce shi shi kuma ba ma karahiya ma ya je can ma na yi Allah sallama a can din ma karahiya ne an gane ko yake cewa kama zakara zalika maliku ka gani a can wurin cewa ai maluku ya nuko ko mm. kama ma'ana karahiya ne ai can bayan mun karanta a mm. shafin 221 inda maluku ke cewa karahiya ne a mm. ziyarci annabi shine ke cewa kama zakar man maliku yake cewa wa maza wa bayyana anna zalika min albida'i allati lam yakun sadru hadhihi al-umma yaf'alunahu an gane ko yake cewa wa bai maza kama zakara zalika maliku wa bayyana shi maliku kenan anna zalika min albidai allati lam yakun sadru hadhihi al-umma yaf'alunahu hmm. yake cewa maliku ya ce karahiya ne sannan banda haka nan ma maliku ya bayyana cewa kai ba ma wai karahiya wannan bid'a ce wacce ba a san ita wannan al'umma ba tana aikatawa ziyaran kabarin annabi sawa'un mutanen farko kenan lokacin sawa'un ko ma'abuta madina ne ko waɗanda suke wajen madina ne hmm. to dai maliku ya ce kamar yadda shi ibn taymiya faɗa cikin littafin sa yake cewa maliku ya ce ba mu san wannan al'amari din ba wannan bid'a ce wato yana ganin wani abu ne da a kirkire shi baya bayan nan in aka ce an bid'a wato mm. asasan bai cikin addini duk abin da aka ce mishi bid'a wato eh, tun farko baya cikin addini kirkiran sa aka yi aka saka a cikin addini shi ake ce ma bid'a an gane ko to shine yake cewa a nan wurin shiwa shi ibn taymiya yake cewa allati lam yakun sadr hazil umma yaf'alu madha yaf'alunahu mm. yake cewa alima annahu man ja'ala ziyarata qabrihi mashru'atan ka ziyarata qabr madha ghairihi faqad khalafa ijma'il muslimin ijma'il muslimin duk wanda yayi duk wanda ya sa ziyara ta annabi ahsantum mm. ya dauke ta a matsayin cewa wani abu ne wanda shari'a ta halatta yake cewa me yake cewa ka ziyarati qabri ghairihi faqad khalafa ijma'il muslimin duk wanda ya mutumin da rai da cewa ai tana daga cikin al'amari wanda yake musulunci da shi to ya san da cewa wannan ya saba ma ijma'i na al'ummar musulmi wal al'amin samu lokaci da muka cewa to shin wannan ijma'in na al'ummar musulmi kamar yadda shi ibn timiya faɗa ijma'i ne na al'ummar musulmi Koko ijma'i ne na salafawa ma'ana koko ijma'i ne nasa da mutanensa tunda dama in mu dauka misali za ga cewa su da suke ganin kansu cewa iya su ne musulmi to kila wannan da wannan da wannan la'akarin yace al'umma musulmi a ah, ba ma zamu wannan almuhimmi me yake cewa cikin mm. littafin sai rubuta cewa idan yace ijma'il muslimin idan ana iya a farkon mun ce ai za mu yi bayani ka abin da shafi mi mm. kan abin da yake ijma'in al'ummar musulmi to wato wannan ya ari bakin al'umma baki ɗaya yanzu idan muka samu littattafai da yawa mm. waɗanda kuma su suka khalafa mashi suka saba ma abin da ya faɗa to ta ya zama ya ambace shi cewa ijma'in al'ummar musulmi gaskiya sosai kaga ba ijma'i bane ba saboda wannan kamar ya ci ma su malamai ne albasa an gane ko ba su ba da fatawa da cewa ba su sun yarda wannan wannan kamar ra'ayinsa ne ta nan ma ne suka zanki kokarin ganin cewa sun sun dawo da abin da ke din na kirki izuwa mm. mutanen su misali kamar ahlus sunna wal jama'a din nan da mm. suke faɗa jama'a da suke so suna su ce ai shine abin da ke daidai ko salaf salaf abin da ake nishi mutanen da suka bata na kirki amma sai suka dauko su suka yi mai suka danganta su cewa din nasu ne suka dauko ahlus sunna suka danganta cewa din nasu ne alhali su ba ahlus sunna bane ba su menene su manhajin su ko tafiyan su ko tsarin su wahabiyanci ne manhaji ne tsarin irin na ibn taimiyya taimiyanci kuma an gane ko taimiyanci ne mm. wanda ya samu asali daga umayyawa mm. sarki na wannan ba za a ci mishi mai ake ce ba za a ci mishi ba wato ahalu sunna ne su an gane ko anan zan koma a littafi in ga cewa to wala alai lokaci ya za mu ga cewa to shin abin da ya faɗa da ke cewa ijma'i ne na al'ummar musulmi kamar yadda shi ya faɗa shin ijma'i din ne ko ba ijma'i bane ba anan zan koma waɗansu masadarai waɗanda suke da alaka da shi wannan bahasi din da muka yi bayani a nan akwai littafi mai suna at-talkhis eh, al-habir wanda za mu yi bayani a cikinsa shi ma ya yi mana ishara akan cewa shin abin da shi ibn tamiya faɗa ijma'i ne na al'ummar musulmi ko ko ra'ayinsa ne wannan littafi ne mai suna التلخيص الحبير للإمام الحافظ Hajar حجر الأسقلاني wanda aka buga mujalladi na hudu a cikin shi wannan littafi wanda aka yi darasa da ta haƙiƙi a Dr. Hmm. Eh, Muhammad Sani ibn Maza Umar ibn Musa. A cikin shi wanda littafi mujallaji na hudu shafe na 1640 zuwa 1641 ga abin da ibaransa take faɗa a cikin shi wanda littafi muga cewa shin me yake so ya faɗa mana a nan wurin an gane aiko hmm. na'am

kuntu lahu madha kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawmal qiyama in ji manzon Allah mm. duk wanda ya ziyarce ni a Madina yana mai yana mai a matsayin cewa zan yi a matsayin cewa ni mai ceto ne kuma a matsayin mm. cewa ni manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama to yana da ceto nawa a gobe kiyama sannan kuma mai cewa zan mishi shaida a gobe kiyama akan cewa yayi mi ya ziyarce ni in ji wa in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a nan wurin ga abin da yake faɗi ke cewa wa sulaimana da afahu ibn hamada ibn eh, habban wa daru qutni yake cewa na akwai ibn habban akwai ibn hibban na akwai kira na'am wa sulaimana maza da afahu ibn maza hibban wa maza wa daru qutni طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث ابن عمر أبو علي ابن ماذا ابن السكن نعم. في إراده إياه في أثناء السنن الصحة له وعبد الحق في الأحكام جيد. في ماذا في سكوته أنه, عنه. نعم. والشيخ التقي الدين السبكي نعم. من المتأخرين باعتبار ماذا مجموع الطرق نعم. أنا ورن shi mai wannan littafi na eh, at-talkhis na ibn hajar al-asqalani wato hadisan da ibn taimiyya yake cewa da'ifai ne hmm. hadisan da ibn taimiyya yake cewa al'ummar musulmi sun yi hmm. ittifaki akan cewa duk cikar hadisan da suka zo dangane da ziyaran ƙabarin annabi da ifai ne ibn hajar yake cewa la ba da ifai bane ba Da ifi idan aka same shi yana da hanyoyi masu yawa mm, akwai ka'ida wadda ake ce mata injibarar ruwaya mm, ko kuma injibarar sanad mm. wato idan idan hadisi wani ake ce mishi ifi ne amma sai zamanto malamai sun ruwaito sa da yawa ko da kaushi da ifi ne ta hanyoyi daban-daban to wannan ruwaito hadisi ɗin ta hanyoyi daban-daban yana karfafa shi wannan hadisi ne zamanto mm. ingantacce shi yasa yake cewa anan wurin wa sheku taqiyuddin as mm. yana ɗaya daga cikin malamai mutaakhirin waɗanda suka yi mi waɗanda suka yi itibarin cewa wannan hadisin na cewa misali wanda ya ziyarci annabi mm. a Madina zai kasance zai cece shi manzan Allah zai cece shi gobe kiyama hmm. wanda Ibn taimiyya da irin wannan hadisin ya ce musu da ifai ne to shi ke cewa ai yana da mi yana da yana da hanyoyi masu yawa waɗanda za mu yi amfani da su a matsayin cewa wannan hadisin mine ne ingantacce ne bari in sake koma ma wani littafi din kaga me yake so ya faɗa mana a cikin shi wannan littafi din dangane da ita wannan eh, ruwaya din inda zai fito mana sosai akwai littafi mai suna a ah, nainul autar na shaukani ne a cikin shi wannan littafi mujalladi na tara shafe na 415 zuwa 416 akwai bayanai waɗanda suke rudu akwai wato rududat raddodi da aka yi wa shi ibn taimiyya akan cewa abin da kake faɗa wannan balon ne kai kuma model ne wa iyazi billah ba da faɗa ba kamar zamu karanta mun lokaci nainul autar من أسرار ماذا منطق الأخبار أخبار نعم. تعليف الإمام محمد ابن علي الشوكاني شوكاني نعم yake cewa wanda ya tahqiqi akan shi wannan littafi shine Muhammad Subih ibn Hassan Hallaq na'am al-juz'u tasi inda aka buga shi wannan littafi Dar ibn al-Jawzi na'am an gane ko a cikin shi wannan littafi shafe na 415 zuwa 416 ga ibaransa abin da yake cewa na'am ga ga ga abin da yake magana a ciki yake cewa ruwayan da kake cewa da ifa ce to mun samu sahabbai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka rawaito mana ita wannan ruwaya a gurguje ina kamar lokaci na so mana a gurguje yana cewa daga cikin sahabbai na manzon Allah waɗanda suka rawaito hadisai na ziyaran kabarin manzon Allah matsayin cewa halittacce ne sawa'un kana nesa ko kana garin madina to akwai irin su bilal an gane ko yake cewa minhum bilal inda ibn asakir bi sanadin jayyid ibn asakir yace bilal ya ruwaito mm. hadisi wanda yake nuna cewa ziyaran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ingantacciya ce sawa'un kana nesa ko kana kusa kuma sanadin wannan hadisi din menene jayyid ne inji ibn asakir bilal sahabi ne manzo Allah ko ba sahabi ne ba sahabi ne ibn umar inda malik fil muwatta wal al lokaci ya marasu mai ishara zuwa littafin muwatta wa abu ayyub abu ayyub al ansari inda ahmad a cikin musnad shi maza mai ishara mun samu lokaci wa an maza wa anas zakarahu maza iyad fi shafa wato anas shi ma anas ibn malik ya rawaito shi wannan hadisi an gane ko yake cewa wa umar inda al-bazzar ya rawaito shi wannan hadisi din wa aliyun inda dara qutni ali ibn abi talib ya rawaito shi wannan hadisi wa gaira haula yake cewa walakinahu lam yanqul an ahadin minhum annahu shadda rahal lidhalika illa an bilal hmm. an gane ko li'annahu rawiya anhu annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bidariya hmm. yaqulu lahu ma hadhihi al-jafwa ya bilal amma amma ana laka an ta zura ni rawa zalika ibnu masakir anan yake cewa al-imamu ali ya rawaito wannan hadisin umar ya rawaito wannan hadisin hmm. abu ayyub al-ansari ya rawaito wannan hadisin hmm. eh, Bilal ya rubuta wannan hadisin hmm. yake cewa amma dukkan waɗangar wayoyi da suka zo daga waɗancan sahabbai ɗin waɗanda suke a jilla yake cewa walakin nahu lam yanqul an ahadin minhum annahu maza shadar shadar rahal maza lidhalika illa an an bilal ba wanda ya nakalto ɗaya daga cikinsu akan cewa ziyara ta inganta daga nesa sewa mm, sai bilal an gane ko shi kaɗai rawaito wannan shi ma saboda akwai hadisi wanda manzan Allah ya masa magana hadisin ne ke cewa li annahu rawiya anhu saboda an ruwaito daga shi bilal ɗin da yake cewa mm. ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a lokacin nan shi yana wani gari ake cimshi shi bidariya bidariya gari ne wanda ke suriya a yanzu a cikin wannan garin sai manzan Allah yake cin Bilal ma hazihil jafwa menene wannan abin da ake ce mishi eh, wani irin jafa'i ne haka ya kai Bilal ashe yanzu lokaci bai yi ba da ka ziyarce ni ashe lokaci bai ba da ka je kai mana ziyara kai ziyara kaga yana ina kenan yana Suriya shi kuma yana ina yana Madina wannan yake nuna cewa kenan ziyaran a nada me ake ce mashi guzuri a je a kai manzan Allah ziyara mm. wani abu ne wanda yake halittacce a wurin sahabbai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi suka samu mashru'iyya wannan to ba mu sani ba cewa shin sahabbai su ne suka fi sanin abinda ibn taymiya ya faɗa ko ko Ibin taymiya ne ya fi su sanin abinda su suka faɗa kaga wannan yana mu cewa tun daga nan ma ya khalafa masuwa ya khalafa ma waɗanda suke kusa da manzan Allah ya saba musu ya nuna cewa ba bisa tarbiyyar sai kyau saboda sun ce me sun halatta cewa ziyaran annabi daga nesa ko da kusa wani abu ne wanda yake mustahabi wala al'in lokaci ya bana ban sani in karanta littafi na gaba mai suna al-muwatta to insha Allah saura minti biyu dai minti biyu in Allah ya na'am a cikin shi wannan littafi na muwatta juz'i na uku shafe na muwatta ta al-imam malik na'am ita wannan muwatsa ta al-Imam Malik tana da ruwaya daban-daban akwai ruwaya ta waɗansu malamai din daban-daban amma ita wannan ruwaya ɗin tana da alaka ne da ruwaya ta Shaibani an gane ko yake cewa muwatta al Malik muwatta imam Malik ruwayat madha ikta bi ruwayati Muhammad bin al-Hasan ash-Shaibani a cikin shi wannan littafi nashi mujalladi na uku shafe na 481 wallahi Allah in ba a samu masu kira ba a bani daman in karanta shi wannan ziyara saboda yana da muhimmanci sosai abin da suka faɗa dangane da ibn tamiya da kuma irin kirkiran da ya ma shiwa kirkiran da ya ma maliku ana iya tunawa a baya eh, cewa maliku ya ce eh, karahiya ne to ina so in faɗa abin da shin maliku din ga abin da ya faɗa da kansa a cikin sa an gane ko yake cewa a cikin shi wannan safa shafi ta shafi na 481 yake cewa eh, ma ittafaqu ala anna ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan wa ma yustahabu min dhalika ay min ziyarata qabrihi ukhtulifa fihi hmm. ba'da ma ماذا بعدما اتفقوا على أن ala على ziyarata زيارة قبره alaihi wa عليه وآله وسلم من a القربات أتان ورن Ibn Taymiya cewa ya an ittifaki akan cewa ziyaran annabi ba ta halatta ba amma ga shi abin da ke faɗa a cikin nan shi mota malik abin da ne yake cewa yake cewa ukhtulifa fihi an samu saɓani ba adama ittafaqu bayan malamai sun yi ittifaqi bayan a'immatu din sun yi ittifaqi akan cewa ziyaran kabarin annabi tana daga cikin manyan manyan ayyuka da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga me yace an yi ittifaqi a can kuma sai yace me a can sai ce an yi ittifaqi akan cewa ziyaran annabi ba ma ka daga cikin ya kawo sabanin wannan maganin ki anan kuma sai ce mi an yi ittifaki akan cewa ma mu ce min a'zamil qurbat wa afdal madha al mashru'at wa man naza'a fi mashru'iyyatihi hmm? duk wanda yayi jayayya akan cewa ziyaran annabi bata halatta ba ko bata inganta ba ko abin da ya kama da haka ko daga nesa ne ko daga kusa yake cewa faqad dalla wa adal ya bace kuma ya yi ahsantum shi kan kansa ya bace kuma ya batar da waɗanda ya suka bi shi faƙila hu sunna aka ce ziyara annabi sunna ce zakarahu ba'dal maza maliki malikiya waƙila innahu maza wajibi waɗansu suka ce a'a ba ma suna bace wajibi wajibi waɗansu suka ce kuma a'a qarib minal wajib ita ba sunna ba ce amma ta kusa kaiwa gani ta kusa zuwa ga abin da ke mishi wajibi hmm. abin da yau muke mishi istilahi a cikin hausa ilmiya da ihtiyatul wujubi an gane ko kaga anan wurin sun yi ittifaki akan cewa me akan ziyaran cewa shin sunna ce ko sun yi ittifaki akan cewa tana daga cikin manya-manyan ayyuka wanda suke me ake cewa wanda suke kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala illa iyaka da sai da cewa shin ita sunna ce ko wajibi ce ko ko tana tsakanin sunna da wajibi ma'ana kusa take da kusa da mi kusa da wajibi wato kwata kwata maganan su da kuma maganan shi kaman abin nan sama da ƙasa ce an samu sabani wa huwa fi hukmul wajib mustadillan bi hadis man hajja walam ya maza walam ya zurni faqad jafani akhrajahu ibn maza ibn adi wa daru qutni wa ghayrihima wa laysa bi mawdu'in wa laysa bi mawdu'in kama zannahu ibn al wa ibn sosai bal inda jam' yake cewa me yake cewa wannan hadisin ibn adi ya fitar da shi kafin shi akwai dalili dalilin shine yake cewa duk wanda ya je aikin haji bai ziyarce ni ba in ji manzan Allah yake cewa to lalle wannan ya mana jafa'i yake cewa wannan hadisin ibn adi fitar da shi da dara kutun ya fitar da shi da kuma waɗanda suke eh, wasunsu sun fitar da shi yake cewa wannan hadisin ba maudu'i bane kamar yadda makaranta a baya cewa ibn taymiya ya ce malaman musulmi sun hmm. ittifaki akan cewa hadisi wanda ke da alaka da ziyaran annabi hadisi ne wanda aka dora aka kirkire shi aka samar da shi bai da alaka a cikin musulunci shine ke cewa to walaysa maza وليس بموضوع كما ظن كما ظنه ماذا ابن الجوزي ابن الجوزي وابن ماذا ابن تيميه بل سنده حسن عند الجم yake cewa وضعف ذلك wato wannan bayani da tsawo ban san ba ko zaɓen dama in eh, karanta shi zai zama to to lalle lokacin da ya kare haka insha Allah insha Allah sai dai wani satin insha Allah to to in ba a samu kira ba kenan sai a bamu dama idan karanta shi ko to insha Allah babu dama abin da muke son faɗi ana cikin shine cewa misali afwan abin da muke son faɗa cewa wato abin da shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake so eh, muke so mu fitar a cikin shirin da cewa maqamatul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ga waɗanda suke zuwa ziyartar ɗaki mm. ko zuwa ziyara na masallacin annabi ko kuma kabarinsa to fa sani cewa suna da alaka suna da irtibati da wa da manzan rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam illa iyaka da shine cewa albani ya nasabta wasu ababe ga malaminsa mm. wanda yake kuma mun ga cewa ba haka bane ba yanzu mun gano cewa ashe abinda ma albani ya faɗa cewa ne bai da alaka kwata kwata da da. yayi rufa rufa ne sannan ibn taymiya karshe ke cewa an yi ittifaqi akan cewa al'ummar musulmi sun yi ittifaqi akan cewa manzon Allah ba a ziyartar shi kuma a duba kawo sahabbai sannan bayan haka kuma sai muka samu ittifaqi akan cewa bil hasali ma ai an yi ittifaqi ne akan cewa shi sunna ce ko wajibi ne ko kusa yake da wajibi sun ittifaki akan cewa suna ɗaya daga cikin manyan manyan qurbat din da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan yake nuna cewa ibn taymiya kenan baya mm. da wani abin da ake ce mishi dalili ko hujja na cewa ijma'in musulmi kenan ne ijma'in kansa ne ba ijma'il musulmi ba to insha Allah malam muna godiya da fatan Allah ta'ala ya saka da alkhairi to masu kallon mu da wannan ne muka kawo kan gaba kuma insha Allah da zamu daɗa koma hutu na ɗan gajeren lokaci wanda idan muka dawo kuma kamar yadda aka saba adatan zai zamto lokacin naku ne zamu ba da dama domin kuma mu karanta saƙonninku sannan kuma mu amsa kiranku sai mu ce a kasance tare da mu. san Allahu ba, ba mu sanya yake ba, ba mu san duka ayoyinsa ba. Muhammadu ne shiryar da mu Allah shi ne yake wanzo. Duka ba rahama gare mu kamar zuwan manzo. aka ce shifa wa huda ne wa rahama waye ya zo da shi mai warke cutar al'umma